أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ku ‘yan uwa, kamar jiya muke cewa kwanaki masu muhimmanci waɗanda ayyukan alkhairi suka fi soyuwa ga Allah suna tare da mu. To yau fa mun fara ƙirga kwanakin da suka rage. Subhanallah, akwai wani aikin alheri wanda kusan da yawa daga cikinmu yakan kubuce mana ko ya kubuce ma ‘yan uwanmu. watakila don ba mu tunasar da su ba akwai hadisai da dama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuni da muhimmancin rana ta goma musamman hadisin da imamul bazzar ya rawaito wanda imamul albani ya inganta shi inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi falalar rana na duniya ita ce rana ta goma wato na watan zulhijja sannan kuma imamu ahmad da imamu abu dawud sun rawaito wani hadisi wanda abdullahi bin qurdin yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul ayyamu inda Allah yawmun nahar wato mafi falalar rana a wajen Allah maɗaukakin sarki ita ce ranar yanka summa yawma qarrin sannan ranar qarrin kamar a ruwayar da Imam Abu Dawud ya rawaito ƙarin bayani dangane da yawmul qarrin wato ita ce rana ta goma sha ɗaya wato bayan ranar yankan kenan waɗannan kwanaki su ne kwanakin da suka fi falala a cikin waɗannan kwanaki goma saboda haka lokuta ne wanda ya kamata mu amfana daga cikin hanyoyi da za mu amfana wanda nake magana kan cewa da yawa daga cikinmu mukan manta mu aikata ko kuma mu umarci waɗanda suke tare da mu wato iyaye mata kenan shine zuwa idi rana ta goma ko kuma ranar yankan ita ce ranar idi kamar yadda muka sani kuma mafi girman aiki da bawa zai yi a wannan rana shine yin sallan idin wannan za mu fahimta ne idan muka yi la'akari da suratul kauthar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fasalli li rabbika wanhar kai sallah zuwa ga ubangijinka sannan kai yanka sannan idan muka duba littafin imamul bukhari za mu ga ya rawaito hadisin albara ibn azib inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin abu na farko da muke fara yi ranar idi shine yin sallah sannan sai mu yi yanka wannan yana nuni da cewa yin sallah abu ne mai matukar muhimmanci a wannan ranar wato sallar idi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar mata cikin wannan falala ba kamar yadda muka gani a hadithin ummu atiya wanda Imamul Bukhari da Muslim suka kawo inda manzo sallallahu alaihi wasallam a faɗin Ummu Atiyya ya umarce mu da mu fito zuwa ga idi da bayi da waɗanda ba bayi ba wato intattu da masu haila da 'yan mata masu aure da marasa aure shine sai ake tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam to idan mace ta kasance bata da abin rufi fa sai ya ce 'yar uwarta ta ara mata wannan yana nuni da muhimmancin cewa kanmu da kwarkwatan mu ana so duk mu fita mu je masallacin idi a ranar idin ko da mace tana haila sai dai abin da malamai ke faɗa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni su masu haila sai su tsaya a ta gefe kada su halarci inda ake yin sallan Dan tsokaci ga 'yan uwa mata idan kun tashi fita ba a so ku caɓa kwalliya wanda za ku iya jawo fitina kwalliyarku ku yi ma mazajenku nan ne za ku samu lada amma idan kuka yi kwalliya kuka fita kuka cakuɗa da maza za ku iya jawo fitina wanda zai iya jawo muku laifi a wajen Allah maɗaukakin sarki musamman fesa turare da irin su jambaki da sauran abubuwa da ake yi waɗannan akan yi su ne a gida ma mazajen ku yin hakan sai ya ba ku lada amma fita da irin waɗannan na iya jawo zunubi ko kuma kan jawo zunubi ma mace saboda haka mu guji yin haka amma mu yi ƙoƙari mu fita mu je masallacin idi kada mu taƙaita a gida wajen dafe-dafe kaɗai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu sai mun haɗu karo na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah